kan ya ka samu abin da hake ci don Allah ta zuwa ibada ka bar ma duniya ka batta can ga 'yan duniya balle iri na yau na kai sittin me nake nema duk wanda ya kai shekara sittin annabi ya ce Allah ya yi yankan uzuri da shi yanzu duk ɗan shekara sittin yana abu a ce kurciya ce ai iya girma bari ya kai na wuce shekarun kurciya na fatar yanzu ba da abu a ce ga ai kurciya a tare da belle abu ku kyale shi in ya girma bai in ya girma yaushe hmm? mun karanto cikin da sa mutanen madina in sun kai shekara 60 ritaya suke yi ga duniya da yanzu gashi na duk waɗanda da ɗaura ma duniya ɗamara duk 'yan saba'in da wani abu na wasu sun hara makarkata saboda tsuha haka da sanda tsoho mai sanda kuma sun ya kai a bashi naji idan yi muna kai tsoho mai sanda idan haka yi nan ko wanda ya zo da kingin kari ne ba ga wadda mun ka bai sai ba wanga da mohara ba'i da kwanta ɗaya zai yi shi yasa kan ga ai mutanen mai yan arewa saboda duk siyasa ba don Allah ba don al'umma ba don arewa ba don Najeriya ba don addini ake kowa yana yi ne don biyan bukatar kansa saboda sun san tsoho mai sanda ba daɗewa ba zai kwantawa yar aduwa part 2 za a yi to shi yasa kaga yan arewa sun yi ru kurayen nan na arewa sun yi ru sun mara musu tsoho mai sanda don me saboda shi ko su sata shi kuma gado in su da sama sun ka dauke shi gado abi ta yayi shi ba gado kisa yayi ba gadon ta yayi don haka sai ya kira mutum zan yi ma vice president ya kira wajen mutum goma sha wani abu ya kira kowa ya mai alkawarin bias spread to bias spread na nawa za'i Najeriya goma sha shidda to shi yasa kowannen su yana ya haukace sai tsoho mai zanda sai tsoho mai zanda sai abinda suke so in an kai bias spread da shikenan wata uku da ya shekara da su belle ya bu sun fara ruda shi ya bugo belle ya ya bugo nan wancan ya bugo wancan ya bugo sai ya rikice sai ya kwanta shikenan bias spread ga shi zama shugaban kasa to ba mu zaɓi tsoho mai sanda bai iya da rigimar Najeriya ko yana iyawa ko da yake lokacin siyasa bai yi ba aiko <laughs> ta Allah shirin da mu hmm. ta ina yake to ya ce wa man kanatil tu himmata duk wanda lahira ta zai ita ce himmarsa wasa damahu da damuwarsa wala hashe khisa gare ta ya buɗe ido wa hayan wi kuma ita kawai yake niyya duk abubuwan da yake yana yi ne don samun lahira to Allah azza wa jalla gina Allah mai girma da baya zai sanya wadata fi kalbi cikin zuciyarsa Allah ka wadatar da mu daga halalinka wa jama'a alaihi da ya kuma Allah zai taro mai kayayyakin sa wa atatu duniya kuma duniyar za ta zo mishi wahiya sagira tana kaskantacciya rawahul bazzar imamul bazzar ya rawaito wannan hadisin wa dabrani da imamu dabrani wallaf lahu lafazin na dabrani ne wa ibn hibban da imamu ibn hibban fi sai cikin littafinsa. sa wa rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ma ya rawaito shi aksaru aksar mafi takaita min hada bai tsawon haka ba na tirmidhi wa ya ci lafzu hadisin zai zo fil faragilil ibada in mun ka kai babi mai kwaɗaitarwa dangane da mutum ya fita batun komi ya shigalta da ibada insha Allah ta'ala in Allah ya so zai kawo lafazin cikakke insha Allah ta'ala wannan hadisi hadisi ne sahihul li ghairihi kaga wannan shi ya tabbata ko to Allah ya kara mu annabi tsira da aminci